zai rara masa kishiya ‘ya'yanki ba za su auri ba kenan duk dai abin da yi wa dan wani sai an yi wa naka wannan faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya nisa cikin tunani tana ƙoƙarin sauka daga jikinsa cikin sauri riko yana faɗin amri ina tsaki wayar wayarka zan ɗauko ma na je ana ta vibrating ne ana kiran ka jiyar da ita ya kwantar a saman gado ya miƙe na faɗin mai amri daga nan har next week har next two weeks ma bai rike ƙara daga koda tsinke ba wanka ma ni zan riƙa miki abinci zai riƙa baki a baki sallah kawai zai sauke shi ne kaɗai shi ne zai sauko ki daga kan gadon ki kwanta ki huta ki wahalar mu da kanki sai yi jinyar aikin da na yi tukunna ba batun kishiya kuma ina roƙon Allah ya bamu wata Allah ya sa babu ƙaddarar mata biyu don nima mace ɗaya ce a tsari na daga ƙarshen magana dai lokacin da ya ɗauki wayar my blood a ran shi ne sunan da ya bayyana akan ɗin wayar cikin sauri bikin call ɗin tare da manowar a kunnen sai na faɗi hello ya aryan ina kayar da wayar ka ne tun shekaran jiya muke ta kira daga ɗayan maganar cikin sauri aryan ya ce fat kai ne ka irin ɗaya na bijin ko iya aryan ni ne lafiya Ina fa lafiya, na san zaka fahimce ni yanzu ka shirya da wuri ka tafi airport ka wuce gidan BJS da KUS. Ana buƙatar agajinka. Ya Arya me ke faruwa da Allah? Me zan je ne a can din? yin magana ƙasa ƙasa kar amurka ta ce agajin jini zaka kai wa sista ana buƙatar leda ɗaya hope ka cece ta waro ido waje fadi yana fa na lillahi me ya same ta da ake buƙatar jini haka fadi kai abin da na ce kuma kar ka sanar da kowa a gida sai kuma ya daidaita axon suka samu da bgs shi ma gashi kwanci a gadon asibiti ta yi blood sosai an samu mata na bgs leda biyu to ana buƙatar ƙari kai bgs bai da lafiya shi bari mu sake ɗibar nashi kai sauri idan ka ɓata ka ɓata lokaci za mu iya rasa ta yana jin ƙarshen kalaman aryan ne cewa za mu iya rasa ta yi saurin kasa kiran a ya wuce dressing room nashi din ne fito cire cirya cikin wandon jeans baki da t-shirt hannun hannunsa rike da abaya sauri sauri ya zura amara ta dauke ta cak kamar yar baby suka fice daga ɗakin sai tambayar su take ina za su ci Ya yi fata tsabar tashi, hankali kasu magana kai tsaye motar sai nufa ya zauna da ita gaban gaba gidan gaba ya shiga mazaunin direba ya kunna motar da gudu ya nufi cikin sauri security suka dakatar da shi suna ban wanda zai fita sai da izinin mijin ko ariyan doka ce Rakeja na kokarin fitowa daga cikin motar wani soja ƙara soja yana faɗin sorry sa za ka iya fita yanzu ga adan ya kira ni kai ku buɗe masa gate din Ba musu suka buɗe masa gate da gudun gaske da na hanci motar je waje ya nufi airport. A bangaren BJS ko har yanzu ko motsi bai yi ba duk wata gudumawar da a ce ta bace a bashi an bashi shiru shiru an tafar ta girgiza ganin halin da yake ciki. Ta shiga tashi hankali shi shi ara yanzu abin yana neman ƙarin sa Daman ya sa BJS da bala'in zuciya idan bai rage zuciya ba wata shi fiye da haka ma za ta iya faruwa da shi. Da muka koma bangaren Hiyan har yanzu ta ma fada take tsakanin mutuwa da rayuwa don ban da jinin BGS da aka samu ta jinin ta ya ki tsansan komai da kyar aka samu bugun zuciyar ta dawo daidai amma har yanzu ba ko ne jijiya na jikinta ne ke harbawa ba. To sai dakta da ke kula da ita ta mata kuka Allah ya sa Hiyana na da rabon rayuwa ba da haka ba sai dai wani labarin ba dai wannan ba. Tsawon 2 weeks suka kwashe a asibiti Bishiyar da Hiyana ita Hiyana har yanzu shiru kamar kullum amma ta duk abin da ya dace amma ba wani cigaba da suka samu da a hannun yanzu a halin yanzu ma kamar zuciyar tana son kumbura ne don tsananin ɓaci rai da bakin ciki da ta shiga kafin abin ya faru kamar kullum yau ma anti Farida da Aryan suna zaune cikin ɗakin da aka kwantar BJS shi kuma fat yana zaune waje shi da al'amuran shi da ɗinsa da Diana a hankali BJS ya fara motsa hannunsa ƙasa ƙasa ya fara sumbatu kafin ya fara ɗan ƙarfi ta Ma'ishat maisha kar ki mun haka, kar ki tafi ki bani ki dawo gare ni maisha ki dawo gare ni idan kika tafi babu amfani na a rayuwa. Na san kowa zai guje ni saboda ke na miki laifi da Aishat, na san na miki laifi. Wai an tafara da ta dauko ta daukan sa bidiyo don samu shaidar tabbatar wa Hiyani BJ sai na santa. na mawuya cin abu ne yana da farka tare da BJS da sauri ya matso kusa da shi ya daura hannunsa sama kirjinsa BJS yana faɗin alhamdulillah alhamdulillah my blood my blood jin voice din Arya ya sa BJS waro idon su hankali kalara yake sosai kamar bai taɓa kallon sa ba mamaki abin ya ba Arya my blood ayi okay sai a lokacin ya kawar da kansa yana faɗin ina Ishat Kalan tufar da Aryan ya idan bashi da taurin zuciya faɗa Bilkis Yana ta rasu a wannan halin da yake ciki ba zai iya ba ya kasa. Kai haƙuri Prince Yana ta riga mu gidan gaskiya cewar Anti Farida ta magana Sal tana ɗaukan bidiyon shi. Sai lokacin Bilkis ta nuna Anti Farida a ɗakin dafi ya fara tari yana numfashi da sauri da sauri. cikin gaggawa Aryan ya masa masa oxygen ya juya ya fice daga dakin don kiran likita. A wannan sati biyu da suka kwance da suke kwance a asibiti Aryan ya sanar da su Abba Bijes da Yana sun yi haɗari sannan ga plan ɗin da ya shirya su ammi sun bashi goyon baya abba da ummi sun zo sun duba shi ammi dai ta ki zuwa lokacin da abba ya zo ya sa su ganin hiyana amma arya ya da baki likitan asibitin da bijiyar suke kwanci kan su cewa abba ba za a iya ganin hiyana ba dan ta raunata su je gida kawai su mata addu'a ba haka abba ya so ba amma ya haƙura suka koma ba tare da sun ga hiyanan ba. A yau ne Hajiya Fatima tare da su Anti Mardiya suka yi wa ƙauye da Ramikiya kai tsaye gidan su Iyana ta nufa shekara ɗaya da rasuwar babba ba wani abin da aka taɓa a ɗakinsa. Bayan sharar da hiyana ta yi sai dai gidan nasu ya fara rushewa ya zama kango. Kasancewar babu mutane dan ina Habiba mata koma gidan su Yaya Bello. Hajiya Fatima ta sha kukan rasuwar babba sosai kallon ɗakin nasu take tana tana rayuwar da suka yi a baya. Wani sabon ƙwarin mijinta na shiganta duk da karatun da ta yi ta waye hakan bai sa son babba ya ragu aranta ba. Da 'yar su Anti suka lallaba ta ta yi shiru duk wasu hotunan babba da ke ɗakin sai da ta kwashe su tsaf ta zuba a jakarta sannan ta ɗauki wani bakar jalabinsa da suka fito suka nufi gidansu ya bello da ita jakartan bata ma san wace ce ina bi ba da alama da salma ɗauki a bakin su suka shiga gaba ɗaya su inna suna tsakar gidan ina ba ciki ya bayyana ya bayyana ya girma dan akalla zai kai wata shida zuwa bakwai suna zaune suna yarar rasu jim sallaman yasa suka dago kai inar ya bello ya gani hajiya fatima ta gane ta zaro ido ta yi mamaki murna ta rawa yake wajen fita ummi ke ce nake gani kuma farki nake barmishi hajiya fatima ta saki kam ce ni ce inna da tsori inar ya bello ta taso suka rungumi juna suna murna kafin su ke juna inna tana musu iso kan tabarmar da suke zaune na wasu Hajiya Fatima suka yi dama ta da Anti Mariya, Anti Salma, Anti Maryam suka zo sai baya baya anti Maryam take da Hajiya Fatima ta kasa sakin jikinta da ita da abin da ta su diyana a baya ta kuma Hajiya Fatima ta da ku bata duk ta yafe mata sai ta take a jiki tana nuna mata komai ya wuce cikin harshen fulanci ina Bello ta ce ina buba da ke da Habiba ga maman su iya ke inar buba ma ai kin san ta ko jin inar ya Bello ta ce ga maman su iya ne yasa ina Habiba mi kya zane da kyau har sai da cikin ta yi wani mugun murda cikin romura ta ce maman iyana ta kasa faɗin mama hiyarin ma da kyau tsabar rudu tashin hankali da ta shiga nan fa kallo ya koma kanta da mamaki kiyaje fatima ta ce lafiya murin ki yake rawa ki kasa kiran sunan da sunana tana mamakin ganin ki ne ai sar inna yarayar bello me yasa za ta yi mamakin gani na ni ban ma taɓa wayenta ba wace ce ai ce fa kin manta ta ne ko da yake lokacin da kika bar koyon ba ta girma sosai ba tana yarinya ita ce matar baban su Hiyana da ya aura bayan tafiyar ki Zumara da Fatima ta miƙe tare da ɗora fuska sosai a sale ta fara magana. Ce min zaki wadda ta kusan kashe min ƴaƴa ta cutar min da miji. Azzaluma wallahi ba ma zan kyale ki ba. Dole hukuma su hukunta miki Ta kai ƙarshen magana tana ƙoƙarin juya ta bar ɗakin. Da saurayin ta Salma ta riƙe tana faɗin ki haƙuri yanzu dai ki zauna mu za mu tattauna da ita. Cikin fushi ta Fatima ce Salma ki kyale ni ba ni magana da zan yi da ita. Wannan maƙirar shaidaniyar ƴar ki haƙuri dan Allah. Ba dan mu ba ki bari ina son yi mata tambayoyi ne idan yin so in na gama sai ki kira hukumar tsakiya da Fatima ta ta kuma zama ba dan taso ba hakan aka tare su zuma su anti Salma suka kuma suka zauna baiwar Allah me yasa kika cutar da su yana cewar anti Salma cikin sauri da Fatima ta ce a'a baiwar Allah ba wannan da baiwar shi dan ce so sai inda ta ji zafin kalmar hajjiya Fatima da yanzu imani ya shige sosai ta san Allah cike da nadama abin da ta aikata na fara basu su labari tun shekara sha hudu na fara son babban soyayya na shi kuma ko kallon inda nake bai taba yi ba sau da dama ina zuwa wajen sa a gona a can nake wuni amma bana jin ya taɓa daga ido ya kalle ni abun na min ciwo sai na bawa kawata na ƙauyen makwabtanmu labarin, ran da muka haɗu a dandali da ita na kai tallar nono ita kuma tallar gyaɗa na take sanar da ni akwai wani malami idan aka fita ƙauyen mu ƙauyen su aikin sa na da kyau sosai ta fara bani labari yadda ta kori kishiyarta ta zauna ita kaɗai na ji daɗi sosai na amince mata gobe za mu je ina dawa gida na ce su babban bello ne gaskiya sai dai a sai da ɗan marki na ɗaya ko rago abin kuɗi ya tambaye ni me zan yi da kuɗin na ce masa bikin ƙawarmu za mu je ƙauyen gabar da mu bai damu ba sai ya bani kuɗin da murna na ansa kuɗin a lokacin kuɗin hansham na naira dubu ɗari daidai haka washe gari muka je wajen malamin nan na tashi fashi farko ya ansa dubu talatin sani ce sai na bashi bushar na sai na bashi kaina ban damu ba na bashi kaina ya kwanta da ni ya mun bata bata lokacin ne kuka kamar ba zan yi rai ba mata ta yi ta bani hakuri tana faɗi me zama da haka ta fara ranar farko da muka je bayan na bashi kaina da kuma kuɗin sai na faɗa masa aikin da zai mun akan ya haukata a su hiyana ta shiga duniya ko ya manta da ita sai ya sa wa baban su hiyana suna haka ko aka yi ban wuce kwana uku da dawowa ba har ranar da maman su hiyana ta yafi amurat a ranar ta bar gidan ta bar ƙauye gaba ɗaya nan muka sake komawa wajen boko a rana ta biyu mai sai da na bashi kai sannan na bashi kaina sannan amince mana aikin mallaka da mallaka min baban Sufiyana sai yadda ni da shi a takaice shi dai mun yi aure da baban su Sufiyana na mallaka ne na mallake sosai baya kula kowa sai abin da na ci har sa baya kula to akwai lokacin da asirin da na masa ya karye hankali na ya tashi da lokacin ne siken da yake ya kamu da ciwon kafa ba iya komai sai a ce masa ne abu idan zan je a gidan idan zan je a gidan zan zauna Allah sarki ban Allah haka ya rabu da ni na yi kokarin komawa wajen kukan da ƙawata ta saɗa mu Sadiya ta haɗa mu. Don ni tun lokacin da ya min aiki ne aure daga shi har Sadiya ban ƙara bi ta kansu ba. A tunanina ba zan buƙaci komai ba. Da na isa wajen bokan sai aka ce min ai ya jima da mutuwa. Wai wani aiki ya wata aka ce aka kunce aikinsa sai ya dawo kansa. Dan da ya zo mutuwa yana iwo yana faɗin habibu kin cuce ni kin san ne kin sa na aiki da aka warware sai ya dawo kaina. Jin hakan sa na gane aikin da yawan maman su Hiyana ce ta dawo kansa. Na girgiza aina na ji tsoron kar maman su yana ta dawo ban gama kwashe dukiyar Amadu ba. Dan na fara tunanin ya zan bullo wa lamarin na fara tunanin kashe Amadu sai na tuna ko na kashe sa ban isa na taɓa dukiyarsa ba. Kowa ya san ai al'adar ƙauyen nan ne ma ba isa ka taɓa dukiyar mutum ba idan ya mutu ba har sai an raba gado. Gwara ma yana a raye za ka iya tabawa Wannan a gaban sa ne na yi tunani. Kashe Amadu na yi tunanin da dama ban samu mafita ba Da ƙarshe na yanke shawarar ziyartar sadiya ƙawata ko zan samu ta bani shawara lokacin da jikin sadiya kishir ta sanar da ni asirin sadiya ya tunu ta gudu ta bar ƙoyin ta tafi don kar mutane su kashe ta ta tafi wurin neman kuɗi jiki ba ƙwarin na juya na dawo gida na zo daidai zan shiga gida na haɗu da inar buba na tsaya muka gaisa ta dama muna shirya ita sosai da inar bello ce dama ba shiri dan in ta inar bello nan ta cika wa'azi da yawa bayan mun gama gaisa take tambaya ta lafiya ta gani haka ina ɗaruɗar ina ɗanɗanon gaya mata don kar ta faɗa wa yayana amma sai na daure na faɗa mata ina gama fata labari ta kwashe dariya ta riko ta ce muje? ba musu na ta muka kusa cikin daji nan ta ne wajen nata bokan wanda ya min cikin nan da farko na ce ina son ya yi wa baban su hiyana asiri ta yadda zai ban dukiyarsa duk da kansa ya gwada ya gwada abin ya ƙi ce mu hakan ba za ta yi ba domin baban su hiyana yana da tsari a jikinsa sosai dole ya masa maganin tsari a jiki a lokacin na ce ya bani magani da zan kashe shi da kaina da ina son mu ci gadon sa sai ya ce ba wani magani da zai kama sa sai dai in dai da kaina zan je na yanka sa da wuka ko na danne sa da filo haka muka kama hanya aiki bai samu ba jiki ba kwari muka nufi gida a hanya ne Robert ke sanar da ni mu kashe babba sai mu aura wa Hiyana boba cikin ruwan sanyi sai mu kashe Diana Amara da Lamar ita ma kuma Hiyana sai ta tafi haifi yaro ɗaya sai mu kashe ta daga baya mu kashe yaron da a buƙatar jinin su dukiya zai zamo namu da wannan na amince da shawararta ido na ya rufe da son duniya bayan na dawo gida na ƙara ninkawa su diyana azaba ka wanda nake musu duk dan wuya ta kashe su Allah sarki Allah ya sa suna da tsawon rai wata ranar juma'a babu kowa gidan na shiga ɗakin babban su yana kwance samar yar gadonsa yana barci da wauta na wuƙa zan yanka shi sai inar ruba ta hana ta ce mu danne da filo don kar asirin ya tono haka kuwa aka yana bacci na sa filon dan nisa na haye sama ruwan cikin sa sai yana yunkurin kwace kansa har ya sadu da ya fara furta kalmar shahada babba na da taurin rai sai da ya dauki kusan mintuna sha biyar ina danne shi baya numfashi sannan ya mutu farkon danne ne ina jiyo me yake faɗa ma banda sunan mamai yana da su yana da abin da yake kira daga karshe ne da ya tabbatar mutuwa zan yi furta kalmar shahada ina gashi sana fice na je na sanar da ina ruwa muka yi ta murna a tare gare kuwa ne kamar ban san komai ba Bayan rasuwar zan yi kokarin ɗaura auren Hiyana da Buba ta hanyar zuwa wajen mu ya rufe min bakin jama'ar ƙauyen ta yadda za a ɗaura auren ba tare da cece-kuce ba. Haka ko aka yi boka ya rufe bakin kowa akan mutuwar babba da auren Hiyana. Ana kaf da za a ɗaura auren Aisha baban su Hiyana ta zo ta ɗauke su suka tafi birni. Tun da suka ɗau sau ɗaya har yau ban sake ganin su ba. Amma duk da haka ban ƙyale su ba sai da na sa aka haukata Diyana akan kunce tsarin da babban su ya musu. Wannan shine takaitaccen abin da na aikata. Salati gaba ɗaya wajen ya sa a fusace Hajiya Fatima ta miƙe tana faɗin da iya cutar da ‘ya'yana kika yi, da iya ‘ya'yana kika yi, zan yi haƙuri da na barki da Allah. Amma kin cutar min da daga ƙarshe kika kashe min mutumin da na fi so fiye da kowa a duniya. Na gudu na bar iyana saboda shi na bar komai na saboda shi na bar cikin masarautar mu saboda shi kin cuce ni da yawa Habiba dole sai a kin samu hukunci. Tana kai ƙarshen maganar ta miƙe da ta fice daga gidan tana kuwa kashe babba da inna Habiba da ta yi. kala ta Salma anti Maryam ta ce mu je ko a tare suka miƙe suka yi bayan Hajiya Fatima jan jikin mota suka hango ta tana tsaye ta dukar da kai kasa tana cikin matsananciyar damuwa karasa wajen suka yi andamar ta ce mu ne mu ne zaka da fatima ta kamta ce ana yi waya da abba zai yi magana da sarki yau na za a turo jami'an tsaron su wuce da habiba da uwar buba sai na ga tafiyar su sannan zan wuce da tsoron ta farmar diya ta ce gaskiya kamata yi yusuf ko ada ne za su ba su hukuncin dan inna ce prince ba makawa kashewar kashewar su zai yi eh zancen gaskiya ne idan yan sanda sun kama su sai a wuce da su Kano Yusuf ya musu hukunci cewar anti Salma shi wajen shi yayi ba su sake magana ba kowa da abin da yake tunani a ransa Kano Abba da Ammi zaune suke a falon sa su biyu suna hira cikin nutsuwa Abba ta Aisha ina so ki bani hankalinki, sannan ki bani tsorki ki sa a ranki komai faru da mu bawa muƙaddari ne Allah sannan ba kadari daga Allah sannan ki dauki haka a matsayin jarabawa shiru mita ta yi ta tara hankalinta duka ta ba Abba irin tana duka uku kudan tunda ta ji abu ya ci hakan ta san ba lafiya ba cigar magana bai kuskure da mun riga mun yi duk da cewa haka Allah ya kaddara amma ni ma yana da na ni nake hana ki zuwa kallon yan wanki har abubuwa suka rika faruwa wallahi rashin zumunci bai yi ba kwata kwata ko sau ɗaya ne a sati ya kamata ki ɗaga waya da yan uwanka ko ka kira su a waya don jinya suke amma ke na hana ki zuwa wajen ƴan uwanki tsawon shekaru bakwai zuwa takwas ina mai baki haƙuri ta wannan ɓangaren ki min afuwa dariya mai shiru tayi ta zuba masa ido zuciyarta na dukan uku uku ta kawai ta ji me abba yake son faɗa Fatima ta sanar mana ɗazu Habiba ita ta kashe mahaifin Hiyana da hannunta yanzu mun san jami'an tsaro sun kama ta Zubura mita miki tana faɗin what Haiba ne ta kashe amadu da hannunta no ba wasu 'yan sanda za a haɗa su da su ni nake da ni don nake da hukuma da doka gaba ɗayanta a gida dole ta karbi hukunci daidai da abin da ta aikata a ɗaure mai ita ba wanda zai mata hukunci sai Safras shine daidai zai iya hukunta ta akan abin da ta aikata amma ki da muke magana da kiran sunan BJS ana abba magana ta yi da alama yau an ta fusa ta sosai ta fita cinta Aisha ko ma ki zauna ba musu ta koma ta zauna ta ban yarda kowa ya taɓa Habiba ba idan ba Safras ba shi shine zai iya mata hukunci daidai da abin da ta yi din ba na sa mata kisan farat ɗaya Aisha Ayuba ta laifi dai wanda dole ta ansa hukuncin kisa ni da kaina na ce a rufe ta sosai sai komai ya daidaita safra sai da hayyacinsa ya kama ya mata hukuncin haiba ita ta haukata ja Fatima sannan ta haukata Diyana da azabtar da su Hiyana bayan nan ga laifin zina ga shirka babban laifi fiye da komai a duniya hada Allah da wani zube billah bayan nan ga kisan kai ai dole haiwa ta karbi hukuncin kisa ta je can lahira ta samu ubangiji ta hada da wani ya mata nashi hukuncin shirka shirka shirka shirka babban laifi ne number one a duniya wanda idan kana aikata shi ka mutu ba makawa jahannama kai tsaye zaka tafi babu wadda Allah ya tsine masa sau biyar a Kur'ani sai boka ai idan mutum yana da hankali mai ma wallahi ko sau ɗaya Allah ya tsine wa mutum ba za ka kusance sa ba bare har sau biyar kai jama'a ya kamata mu rika tunawa da fa za mutu kuma za mu je mu samu Allah da muke haɗawa da kuke haɗawa da wani a wannan lokacin shi kanshi wanda ka haɗa da Allah neman ta kansa yake yana neman rahamar Allah kuma ba samu zai yi ba daga shahar masu bin sa za su samu azaba mai tsanani ba za su samu ramar Ubangiji ko ɗigo ba ya Allah ka kiyashe mu ka haɗa mu da wani kar ka sa kar ba mu ikon haɗa waninka da kai ka ba mu ikon kaɗai ta kai kaɗai Amin ya Allah mata amsa shi da shi ta ci gaba da magana a bai sama sannan magana ta gaba Aisha yau kwanaki sha shida kenan da accent su surprise ina so ki sani ba accent su kai ba zan faɗa miki haka ne ba wai dan ki tada hankalin ki ba ko ki ce ki shiga tsakanin mai da ba zan faɗa miki ne dan ki wa yana agaji dan har yanzu ba ta ko motsi na har na isa da ke kar ki tofa wani magana mara daɗi cikin magana nan dan surprise yana dama abin da bai taɓa a rayuwarsa ba saboda san hiyana ya kwanta hafsan nan duka yaran nan a tunaninsu na haifis su ne kawai ba san cewa da su nake kwana da su nake tashi a raina ba duk abin da suke akan ido na suke komai abin da ya fara safar ya kusanci yana cikin fushi bayan haka baya cin sa shine aka samu matsala yanzu tana gidansa na US kar ki nuna musu kamar kin san komai ki gyara su a matsayin accident din yanzu ki shirya ki je ki kula da kiyana tana buƙatar kulawar uwa kusa da ita duk da cewar har yanzu bata farka ba amma komai na jikinta ya daidaita bugun numfashinta ya daidaita sai dai ciwo da ba za ta rasa ba za ta iya farka a kowane lokaci a wani lokaci tana buƙatar kulawa da kuma soyayya kin san irin wannan abun idan ya faru ba mutum wuya yake rayuwa idan ya rayu kuma wani sai kiga ya farka da taɓin hankali saboda razana dai ana fata bai faru da ita ina fatan ta farka lafiya lau na san za ta je tsoron safara sosai kar ki bari wani magana na safara ta je kunnenta ki sa manta ta manta da safara har sai komai ya daidaita da sai ta samu sauƙi sosai a hankali za mu komar da ita daidai kuma nuna masa fras na santa da gaske tsabar tausayin hiya na amira ta sarrafa ta hawa ya fara bin kuma tun ta ba Haba Aisha, menene abin kuka addu'a zaki mace ki shirya da wuri amma ina son ki san wani abu daya duk inda safara yake zai zo wajen ku dan yanzu ma bai rarra na ta muku ba. Yanzu haka yana ganin asibiti amma yana bincike akan ta tabbas zai zo duk da nasa a can za zaki yana gida a yayi kuskuren ya dai kai ta gidan safara. yanzu cikin sauki safara zai gane tana raye shi da yake da kyamara a gida da bani da shi babu inda babu kyamara a gidansa kullum yana cikin bincike tabbas zai ga kwanciyar kyana a gidansa ta yi jinya da haka zai nemo ta ko ina ne shi yasa ban wahalar da kaina wajen kai ta wani ƙasa ba na bar ta ɗin dan na san ko ina da kaita zai nemo ta wani lokacin ma ni kaifin kwarinsa ba mamaki yake bani da tsoro idan ya tsaya yayi tunani akan abu to ba komai wuya abu fa sai ya samo solution akai ina fatan kafin ya bar asibiti ya fara neman ta Allah ya ba sa lafiya sannan idan ya zo gare ku karki shiga tsakanin sa da matarsa ko da tana jin tsoron sa ki ba su waje shi sai da zai shawo kanta dan duk duniyar nan yanzu shi kadai zai iya sa yana ta sauko ta yarda da shi ya san yadda zai yi gyara abin da ya bata dan haka ki ba su waje ki musu fatan alkhairi sai yanzu ban son abin da zai sake daga masa fara kai saboda yanayin da yake ciki ba zai iya tura ganin sa a cikin tashin hankali ba na fi son sa fiye da komai yanzu a rayuwa ta ki da kiyana sosai dan Allah san da aka tana kar ku manta ku subscribe da like mu ƙarfe na gaba